sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar niger a VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si gasar Ghana kuma za a iya kama kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala A yau hudu ga watan Satumba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan gibin da ake samu wajen tattaunawa tsakanin ma'aurata. masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraro za mu garzaya jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim tare da bakin da ta gayyato mana Binta gare ki. yan aji barkanmu da sake sada da ku a cikin ajin mu na yau da gobe yau za mu tattauna ne akan gibin zamantakewar aure wato gibin tattauna tsakanin ma'aurata yar aji ko za ki iya tuna tsawon wani lokaci ne rabayin da ke zauna da ke da habibi ku tattauna abin da ya shafi rayuwarku tsare-tsaren da kika shirya a rayuwanki ko kuma na yara ko kuma na gidan gaba ki kai ma habibi yaushe ne ka ga habibiya ka ce mm, habibiya kin ji abin da nake kukullawa ga kasuwancin da zan yi a wurin aiki na gashi ko kuma ga karatun da nake son koma da dai sauransu da ya shafi ku kai tsaye to wannan maudu'in shine zamu tattauna a cikin ajin namu yau cikin ɗaliban ajin namu muna da buhar malami sarayya gida da bella ako da kuma ahmad waziri wanda zamu tattauna da su barkan da zuwa yawa barkan mu da to ahmad barin fara da kai kasancewa kai ma magidanci ne wanda bai daɗe da shiga daga ciki ba a ku ne matasan da abin ya fi shafa kai tsaye don mu sani shin me yasa rashin tattauna yake zama babban matsala tsakanin ma'aurata eh to a zahirin gaskiya rashin tattaunawa tsakanin ma'aurata na ɗaya daga cikin ko in ce kusan shine jigon ma matsaloli da ma'aurata ke samu a zamantakewa saboda bayan da za a yi a ce kun yadda kun aminta kuna son juna ka rabuta da gidansu ka ko da ka kawo ta gidanku sannan kuma a ce kai ka rike wani abu a matsayin sirrinka kai ba za ka gaya mata ba ita kuma ta fara tunanin cewa to a'a wannan ai ba irin zamantakewan da aka ce me wake nan nema saboda haka ina da nawa sirrin kuma duk irin wannan abubuwan gabaki daya ya ta'allaka ne ga maza saboda ah, su ba mata a turban da ka dora su to nan fa za su tafi har abada a zamantakewan ku a koda yaushe ita mace tana son namiji ya ba ta kafa su rika tattaunawa dangane da matsaloli da kuma yadda za su ciyar da zamantakewansa gaba ba mazan suna da wani irin tunani ne na cewa a'a ai in ne haka za ta raina ni ko ku a'a ai mata bai kamata a rika sake musu ba ko ku a'a bai kamata a ce ina tattauna kaza da mata na ba duk iri-irin waɗannan abubuwan ba su bane mafita shi tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da matukar muhimmanci sosai kuma matukar namiji ya ba matar shi kafa suna tattauna dukkanin abin da ya shafi rayuwarsa da na zamantakewarsa gaba ki to ina ga kusan ya ci karfin kashi hamsin na matsalolin da ake tunanin za a iya fuskanta a zamantakewa saboda a lokacin da ka ba matarka dama kuka tattauna shine ta iya kila akwai matsalan da kai baka sani ba ko kai mata laifi baka sani ba ko kuma ita ta yi maka laifi bata sani ba to a lokacin wannan tattaunawa a lokacin duk za ku rufa ma kanku asiri za ku tattauna na matsalolin kuma ah, ku magance matsalan ba tare da wani ya sani ba amma in ka rike ta rike ta rike ka arai ka rike ta arai to daga wannan lokacin shine zaki ji ana cewa ciwon damuwa na tasowa ko a wance tana da hawan jini a ta tunani me ke kawo me zai kawo mata hawan jini bayan suna zaune lafiya da mijinta babu dama da kafa na tattauna irin waɗannan matsaloli to sarayya ban san ko al'ada na ɗaya daga cikin abubuwan da yake taka rawa ko in ce taka rawan gani a game da rashin samun wannan daidaiton na tattauna tsakanin ma'aurata ba ana ke ganin wayansu abubuwa ne suke janyo miji da mata bayan an aminta an zauna da juna din kuma ya zama ba a tattauna tsakanin su da juna sai dai kawai a yi abin da ake na girki ya haɗa su ko kuma wani abu na ma'amalar aure to gaskiya al'adar tana ta da rawar gani sosai amma kuma zan fa alakanta cewar su ma'auratan kansu suke da wani irin ina ganin gurbatacciyar fahimta na al'adar eh dole mai gida kai ne kan gida kai ne kan jirgi kuma ya kamata kai ma a girmama ka daraja ka amma kuma ba sai kawai ja jiki ne ba kana hada rai hmm. kullum kamar hadari ba ne za a baka darajar ka matsayinka na mai gida ba to kuma matsala kenan matsa da abin da suke gani kenan kama dan wasu ma suna faɗin cewa ai kakka sakewa mace sai ta raina ka irin wannan abubuwa. Hmm. ba san kuma aka san haka bane ba yake faruwa ba dan ita mace ma a yanda Allah ya halicce ta ga wanda ma yake mata sakin fuska sosai zaki ga zuciyarta ta fi ta fi shakuwa da irin shi haka to kuma har akwai abin da ga wasu a ce wasu irin ah, ai da ai sai abin da mijinta ya ce to ba wani abu ne ba kawai fahimtar juna kuma wannan fahimtar juna tattaunawan tattaunawa yau da gobe a ah, yau na fahimci kana son kaza a baka son kaza a kin min kaza na jira kin min kaza ban ji dadin shi ba a wannan tattaunawan da ake din shine har zaka sa wannan fahimtar ta zo ta har kiga cewa ana kiyayen juna amma kuma ana daraja juna a duk lokacin haka wato ba sa iya zartar da komai sai ɗayan su ya san da maganar kenan da izini ko kuma sai da fahimtar su tukunna to malami hakan zai janyo a zamantakewa idan aka kasance ma'auratan ba sa samun fahimtar juna saboda babu wannan tattaunawa tsakani assalamu alaikum abin da ke jawo wannan matsala shine rashin tsayawa a fahimci inda auren ya saka ba abu na farko shine mu da muka tashi a kasar hausa galibi al'adar mu tana da alaka da addini daga lokacin da muka ce mun saki addinin nan muka ɗauko wata al'adar da ba ta ba a sha wahala idan muka ɗauki babban misali shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a gidansa tsakaninsa da matansa ana samun sa'insa ana samun tattaunawa ana samun kishi tsakanin matan amma kowanne zama ake yi ana tattaunawa ana neman hanyar da za a bi wajen warwarewa hmm. kamar yadda ka je gidansu tun farko kace kana ƙaunarta tace tana ƙaunarka a ina ganin ba gaba da juna kuka fara yi ba za a zauna ana wasa ana dariya ana dan bada kyauta to wannan ya kamata ko da bayan aure ya zama ya ci gaba kada ya zama kawai yayin gugar bango ne kawai wannan abin a waje ne kadai za a yi shin an shigo gida sai a zama kamar annabi musa da fir'auna mm. ba haka ya kamata ba ya kamata tattauna irin wannan ta zamto wato akwai alaka mai karfi da fahimta tsakanin juna na farko dai ana buƙatar tattaunawa tsakanin miji da mata dangane da yaya za mu yi mu tsara 'ya'yan da za mu haifa tun kafin ma a yi nisa kafin a nisa mm. shi yasa wasu malamai suke cewa daren farko da ka auri matarka kuna zuwa ɗaki ba wai a ci kaza ba ne kawai a hau gado a yi waye waye a'a zonar da ita ni ne wani dan wani gidan mu kaza gidan mu kaza duk ta sani mm. yanzu zan fara wani sabon rayuwa ne wato a ƙara gabatar da kai sabon ƙara gabatar da kai sabon. ai wancan duk an shi a waje ne yanzu mun zo ciki ne har malamai ke cewa wannan hudubar da za ka yi wa matarka har ta koma ga Allah ba ta manta shi gaya mata ina son mu zama abokanan juna kada mu boye wa juna komai duk abin da ya same ki ko ya faru da ki zo na ki gaya mun ba na son in ji sirri na a waje kamar yadda ni ma in Allah ya yarda zan yi kokarin kiyaye miki naki sirrin abu na gaba shine yaya zamu mu yi waɗannan irin 'ya'ya muke su mahaifa mun sani akwai hanyoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda ake samun ɗa na kwarai to ya zami mu tarbiyyanci ƴaƴanmu akan hanyar da ta dace wannan yana da matukar muhimmanci sannan abu na gaba shine kai miji kana da buƙatar ya zama kana jan matarka a jiki ko da yaushe wajen gaya mata halin da kake ciki na rayuwa dan duk duniya hatta iyayenka da suka haife ka ba su da kusanci zuwa gare ka kamar yadda mata kake da kusanci zuwa gare ka bayan ka girma bayan ka girma saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata da ƙara fahimta kuma ita mace kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kayan karauci in ka matsa fashewa za ta yi wato ba a san takura mata ba a san takurawa mm. Imam Ahmad yawa Imam Ahmad ibn Hanbal wata rana sun samu sabani da ɗansa matarsa dube da magabata ke sai ce ya kai dana ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali da jin daɗi a gidanka ba sai ka ba matanka kyautar abubuwa guda goma to in ka ba ta kyautar abubuwan guda goma za ka samu jin daɗi da kwanciyar hankali ba za ta samun tashin hankali a gidanka ba to rattabuwan wa 'yan aji su ji daga ciki ya ce mace tana buƙatar miji ya dinga nuna mata ƙauna da su a koda yaushe hmm. matsawon lokacin za a yi aure sannan kuma mata suna bukatan abin da ake ce addalal mutumin da ke nuna musu yi kaza ne kaza ne ya dace a'a kaza bai dace ba in aka yi kaza ga abin da zai biyo baya wato kenan shi wannan dai wato a cire wannan gibin dai a cire wannan gibin tattaunawa ya ga mata tattaunawa tsakani mm. sai ce mishi na uku da na hudu ita mace ba ta son mutum mai tsanani mai yawan takwara amma tana son mutum mai rauni da sauƙin kai sai ya ce to kowace sifa cikin guda biyun nan ka sanya ta inda ta dace inda ya kamata a yi zafi a tsanani ka yi don a gyara inda ya kamata kuma ka sassauta abu a hankali nan ma ka gyara sai ka zama abokinta sai ya ce fahuwa ad'a lil hub wa ajlaba li tumanina wannan shi yasa a samu ƙarin soyayya kuma shi yasa a samu cikakken nutsuwa a gida na fahimce kamala yana nufin kenan da tattaunawa na zai kara dankon zumunci ne da kauna tsakanin ma'aurata kwarai da gaske ai ji za a yi ma kamar uwa ɗaya uba ɗaya ka taso hmm. saboda yadda kauna za ta kasance a ban tare nan bashin ka in tambayi na gaba sannan zamu dawo ka ci gaba mana daga inda aka tsaya tun da yanzu mun samu kamar guda uku cikin wa'annan shawarwari da shi wannan mahaifi ke ba ɗansa a game da yadda za a yi zaman aure da mace cikin lumana To wani irin amfani za a iya samu ne malam waziri game da ma'aurata su dinga tauna tsakaninsu? Eh to gaskiya a zahirin gaskiya alfanun na da yawa. Alfanun kuma shine a duk lokacin da kamar yadda na ambata da farko a duk lokacin da namiji mai da matar shi kawar shi to kusan kashi hamsin na matsalolin gidan shi sun kau. Saboda na ɗaya dai a duk lokacin take da matsala kai ne mataki na farko kai ne mutum na farko da za ta samu ta ci. Mm. ina da matsala kaza ina da matsala kaza ina da matsala wato ba kawar ta ba ko ko can gidansa ba ina ba to kai ne kawar dama yawa dama dama kai ne in ka in ta rasa ne take neman wani suna waje saboda haka ai ko da zaki ji mazaje suna yawan korafe korafe akan cewa matansa suna bin kawaye kaza matan suna bin kawaye kaza eh akwai wasu matan da suke da kunnen kashi amma kuma mafi akasarin mata za ga suna rasa waɗannan damammakin ne daga wurin mazajensu saboda haka ai kai ka ɗabo ta da gidansu mm. kai ka kawo ta gidanku ka ce ta zauna da kai a matsayin abokiyar rayuwa bisa amana kuwa yau bisa amana saboda haka dole kai ma ka cike wasu ka'idoji na tabbatar da cewa ba a samu matsala ba hmm. shi sa a zahiri yawanci duk idan aka zo maganar zamantakewa in dai dangane da ba da kafa ne na tattauna al'amurori to gaskiya maza su suke da matsaloli ɗari bisa ɗari a tanan wurin to sannan bayan haka nan idan kika duba lokacin iyayenmu da kakanninmu akwai yarda tsakanin su kuma za ki ga wata ma sai ta yi wata hudu wata shida ba tare da ta je gida ba saboda me saboda suna tattauna matsaloli tsakanin su kuma ta san cewa duk abin da zai gaya mata ba karya zai gaya mata ba hmm. ko da fita ya zo yi gida in ya ce mata baya da kuɗi to ta yadda bai da kuɗin saboda ta san ba karya yake ba tunda kafin ya fita sai ya gaya mata cewa to ban da kaza ban da kaza da Allah amma ki dabarun ku na mata shi hmm. kanshi wannan maganin dabarun ku na matan ai sako ne sako ne ya gaya mata kuma ita a matsayinta na matar gidan ta san abubuwan da za ta yi asiri ya rufu ba tare da wani yaji ba saboda haka su kansu matan yanzu akwai mata akwai mata a wannan lokacin da suke da irin wannan halayen to amma yawanci gaskiya matsalolin kuma mazan wannan lokacin na da yawa saboda wani namijin za a tambaye shi in za ka fita mai gida kudin ce ba ne ya waigo ya faɗi maganan banza ban da shi in ta matsa ce sata kike so in yi mm. to su kuma su kuma mata duk ba su san irin wannan mm, ba ta ma san nawa ne albashin ka ba ta ma san ne albashin ka to kuma kin ga na daga cikin abubuwan da ke rage wa maza radadi so da dama ni na sha kalubalantar maza a tanan wurin a ce wai a'a ai in ka samu kaza ka taɓa bari matanka da san abin da kake samu to ma kuma in ta san abin da kake samu in dai tana da hankali kuma tana son a zauna lafiya mm. tana son ka da gaske in ta san abin da kake samu duk wani abin da za ka yi na kasafi za ka yi ne a iya wannan abin da kake samu to haka ne sannan bayan nan kuma idan a koda yaushe dan ka bari matan naka ta san ka. ba wani abu bane saboda me saboda ai ta san cewa kana kishinta kuma kana son ka ga rayuwanku ya tafi a daidai kuma duk abin da kake kana yi ne domin ci gaban ku ku biyu ai malam Ahmad barin ma ka kari ma akwai wanda aka je wani su fira da mata sukan yi zaka ga idan majalisar mu na mata an hada zaka ji an har alfahari take ita mijinta ba koyi mata komai eh, sai ma ki suna ko da ko rabin albashi eh a mata suna dan alwana dan majalisar ai gidan da ke ko da ko rabin albashin ya fito ya nuna mata saboda dai ya saka ta a cikin duk wani eh, shiri nasa da kuma tattauna da yake a rayuwarsa zaka har wani alfahari take ainihin mijina ai wallahi yanda baya rufe min komai nasa ni ma ban da babban aboki irinsa shine uwana shine ubana so ba abin da kuma wanda yake kawowa sai irin tattauna da ke tsakanin ma'aurata wanda babu gibi a ciki tabbas kamar yadda na ambata zaki ji a koda yaushe idan ka nuna mata kuna tare to ka nuna mata fa ana tare tabbas duk kuma abin da zaka yi kana sata a ciki to a duk lokacin da in fact ta iya kila wani ma ya zage ka ta kare ko da ku a cikin yan uwanta mm. saboda me saboda ka nuna mata a duk duniya baka da kamanta saboda sannan bayan haka nan mu maza kowa ya sani cewa mu iya tattali ba amma idan aka zo maganan tattali to mata kuma na daban ne ta nan wurin to kun yarda eh, kenan a wannan wannan ai gaskiya ne wasu lokuta wasu lokuta wasu ah, lokuta ta ce gaskiyan kawai ake amma dai magana ta gaskiya in ta zo a faɗi ta mm. idan aka zo maganan tattali mm. mata akwai akwai akwai matan da suke da albazzaranci sosai mm. akwai su saboda dama ai ba za ku kudin gora ba amma mafi yawa mafi yawa mace in dai tana son namiji kuma tana son zama da shi to daga lokacin da ake cewa ku gina rayuwa tare to in dai ba ka kawo maganin kishiya ba ne eh. za ba a gina rayuwar ta Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. duk abin da ke son kara akan batun da ya yi shine a ko da yaushe ni a fahimta na shine idan ba ma a cikin ma wai a zamantakewa ba a rayuwa gaba daya ko ya'ya ne idan so suka ce maka baba ina son kaza ba san kin san yara na zo su ka maka abba baba ina son ka siya min mm. jirgi baba ina son in je maka baba ina son kaza kaza kin ga da abin suka eh, gani a cikin yau sai su ce maka suna son shi mm. amma sai kun ta musu cewa to shikenan ba kuma yanzu bani da shi amma kuma addu'a mm. Allah ya bani to kin ga wannan magana a zamantakewar aure ita tana da bala'in tasiri idan yanzu mace ta kai ce mata dan Allah dan annabi ina son kamar anko ne ko ina son ka dinka min lishi kaza kala kaza da sallan nan sai ka ce mata ai wallahi banda da damar yanzu amma ki ta samun addu'a hmm. sai ka ta tashi tsakar dare ya ce ya mun laili ba ta yi ma kanta addu'a ba ba ta yi ma ƴaƴanta wani ta fara ake da kake nema nan ta karbo maka shi ta sa an same shi saboda saboda dalilin tana neman ne saboda ka gaya mata <laughs> akwai wannan fahimtar eh, ta samu eh. wannan bayanin to ta kushe ta ba yawa eh. sai ta ba kuma Allah ya hore ku sai in yi miki hmm. na ga malam bahari abin da yake sanya kara ne akan wannan magana to malam bahari bari mu koma gare ka ci gaba da kawo mana irin uh, wa'annan hujojin da mahaifi yake karantawa ɗansa a game da yadda za su samu kyakkyawan alaka tsakanin mata da miji mun samu uku saura na'am a na hudu sai yake cewa da shi ka sani cewa ya kai ɗana mata suna son irin abin da maza suke so daga gare su na magana mai daɗi da kyan gani da tsaftar tufafi da kyakkyawan kamshi sai ya ce ko da yaushe ka zamto haka a rayuwarka sai abu na biyar yake ce mishi ka sani cewa gida masarautar mace ce a nan ne take zama take harɗe kafafuwanta kan gadon mulkinta ta wato a bata ta dan nuna ita na ta wajen sai ce mishi ina maka ka shaidi kul ka kuskura ka ce zaka rushe mata wannan masarautar tata to ba za a samu zaman lafiya ba zaman lafiya domin idan kai kokarin yin haka wannan zai sa ka kuntata mata hmm. kuma in ka haka kayi jayayya bita a cikin mulkinta kuma duk duniya ba wanda ya fi adawa da wani kamar mutumin da ke son ya ture ɗaya akan kargan mulki hausawa ma sun ce ba a wai sarki biyu a masarauta ɗaya hmm. saboda ita mace a gidanta sai inda ta ga dama ka ji takalminka sai inda take so ka aje tufafinka to in ka bi ta haka kuma sai a zauna lafiya a yi wasa da dariya kwarai da gaske in ta zama cewa kai nan ka kara aji ma bakan kujera za ka ji mata dan shawa ni gaskiya na gyara gadon nan mhm, kar ka zauna sai ka ga dan zauna to ta fada ya tashi yawa sai na shida sai na shida yake cewa ɗansa cewa mace tana so ta dinga samu daga wurin mijinta hmm. kada kuma ta hasara yan uwanta ma'ana kana samu kana sana'a ya kamata in albashi ne a wata ka ce mata ga dan wannan dubu biyar din ki ɗaya sha'anin gaban ki da shi a ah, wannan ya gama da ita dan kayan kwalliya mm-hmm. dan menene dan mene dan wa abubuwa da irin nasu na mata wanda kai ba za ka iya zuwa ka sai mata ba ka ma san su ba ita za ta magance wannan matsalar da su ka san akwai wani abu da maza suke cewa wai ko in ce mutanen gari sukan ce wa namijin da yake kyautata wa matarsa wai har yake jin magana da akan ce wai mijin ta ce ko ma kan ta ce to wannan in dai har namiji zai iya wannan hasafin ka san mata da kuɗi mm. kuma ko mun kankanta shi suna so to ina ganin wannan mijin kafin ma kafin ya kafin ya kalli wurin ne ma mm. za a ce ba ma kafin ya ce ba mm. to ai yana so ya samu zaman lafiya ne a mm. gidansa shi yasa dole ya wannan tabbas so wannan yana da cikin wannan sannan abu na takwas da ya masa magana shine cewa su mata dama an halicce su ne akan butulcewa zamantakewa to me kenan ɗabi'a su ma'ana za a yi mata abu ce ita ba a yi mata ba ko a daɗe an mata ce a'a me ka taɓa mun wato saurin mantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ban taɓa ganin wacce ke da raunin addini da hankali ba kamar ɗayan ku hmm. ji annabi sallallahu alaihi wasallam to mu gane mu maza mu gane cewa halitta ce na ƴa mace wannan abin cewa me kai mun ai baka taɓa siyo kaza ba ko da ka taɓa siyo dole ka tuna da wancan maganar hmm. sai ka ɗaura ka ci gaba ka ɗora ga inda ka tsaya kawai ai dariya a wuce ai dariya a wuce wannan wani hmm. saboda in ba haka ba to an samu matsala sannan sai abu na tara yake cewa ita mace tana rayuwa akan wani yanayi ne na rauni ga raunin jiki ga rauni irin na hankali shi yasa ma Allah ya ɗauke mata wasu ibadoji wanda an wajabta sallah azumi aka ce mata sai ta dawo cikin yanayinta wanda ya dace sannan to ka gane kai ma a matsayinka namiji ba za ka samu ɗari bisa ɗari na abin da kake bukata a wurin matarka ba dole sai ka bi a hankali gaya musu malam sai an tausasa an bi a hankali an lailaya an tuttura mm. duk an ciza a hura mm. to wannan shine tsari sai na goma yake cewa ka sani cewa ita mace kamar birsina ce ka ɗauko ka kawo gidanka yace to don haka in kana son zama lafiya da ita ka kyautata mata a zamantakewanka da ita tunda tana gidanka sai ka ce fita sai ka yadda aje anguwa mm. sai ka yadda a yi kaza sai ka yadda a leƙa waje sai ka yadda duk waɗannan abubuwan don haka ka yi kokari kuma ka dinga yafe mata a duk lokacin ta kuskure. Ka dinga tattauna idan akwai matsala ma a ce to kin mun kaza to ko a gaya mata ba ai bata ma san ta yi laifi. Ba da gaske. To bari mu dawo Surayya ko za ki iya gaya mana wani hanyoyi za a iya bi domin samun wannan alakar mai kauri mai inganci tsakanin ma'auratan wato ta yaya za a iya fara tattaunawa tsakanin ma'auratan don saboda a cire wannan gibin da ke tsakani. to ni dai kin ga dai farkon mafari dai ya kamata a ce dai yanzu kin ga musamman su kuma wannan mu yan uwana mata zan fara jama wannan kunna wani ƙababa da ake kawo ki rinka jin wai kamar ke wata kin isa ne ko kuma kin fi karfin kaza ko kuma irin kawai suna zuga ki ta miki ai ke kai ki kaza kai ki bari namiji rai kake wannan duk wanda ya faɗa miki dakatar da shi ki ce mishi to ai ni dama dama ƙarshen namiji nake dan wanda yake gaya ba gaba ɗaya ba shi da ilimin addini ne yake gaya miki irin haka mm. akwai matan da su shigo da mun auren tun farko su shigo ne da wani girman kai nan da wani hayaki wani irin hayaki suna wai kamar su ai namiji dole ya bi mun san ma wannan lokacin za su ce ai sun yi makaranta yawwa sannan kuma akwai wani rashin fahimta kamar yadda malam Buhari ya bayani ya ce ba a zama a koya ma ya mace asalin rayuwar auren dan zan iya ma cewa ne ko ana mata faɗa ne a dunkule To. sai a ce kima mijinki biyayya mm. shi kenan maganar da za a yi mm. kawai kima mijinki biyayya to amma ba za a faɗa mata baki da fari cewar a idan kaza ya faru a kaza a kala fa zai iya zuwa fa ya faru zai iya zuwa miki fa da yanayi akwai wani hausa ma da ake a ce wai yana yi barna bari to mina ne yin to ne ne barin kuma shikenan fa hmm. to amma ba a fayyace mata a ga cewar irin hala akwai irin kaza abu kaza da zai iya bijirowa ga ta yadda hmm. zaki iya bin da shi akwai kuma yanda yi ma nan magana da yanayi na siffa da zaki rinka zuwa kina tunkarar mijinki da shi ba wai kawai biyayyen da ake mishi ba ke yi abin da yake so a'a hatta sigan magana ne za zaki mishi ya kamata a rinka bayyantar da mata to kin gani a irin wannan abin dole ne a maida hankali akan shi sosai saboda mata da sukan shiga ne auren hala sun ga yanayin auren yar su ko hala yanayin mijin su yanayin mijin yar uwar su ko kuma yanayin mijin kawar su hmm. sai su dauko wannan ilimin wasu cewa shi za su sa a auren su eh. bayan kuma mazajen da suka aura daban-daban ne yanayin tasowansu daban-daban ne yanayin samun su ma daban-daban ne haka kuma yanayin abubuwan da suke so shi ma daban-daban ne amma sai ta ai mijin wancan ai yana so idan tana yin waka mm. ke ma ki kuma halakar muryan ki kuma kaman bayan wilbaro ne saboda Allah ba daɗi ko sai fara yin ba ba ta tauna tsakani na laki kaga irin wannan abun ko to sai ka ya kamata ki zaki fara fahimtar mijinki mm, ko dan nayaye dan nanaye ne ko kuma dan soyayya ne kawai yawa idan duk yanda yake so ne sai ki tafi da shi amma kaki dauko wani ilimin da wai wani ya baki ko kuma ta gani a waje ki to ki fara apply din shi a'a saboda haka sai tattaunawa sai tattaunawa to kuma za kamata a ce an gina wannan abu ne tun yarinya na karamata ma gane cewa ko saurayi ya zo wurin ta sai ta mm. binciki yaya shin wannan abokin rayuwa ne sannan kuma kin sa akwai rashin fita da mata suke da shi rashin fahimta ne mm. wanda mace da namiji ke tarere ki a waje kina ganin kamar zai kike ce salamu alaikum da Allah zan zaki ce wallahi ina aiki ce dan Allah dai ko da minti biyar da in ganki mm. sai ta sa idan aka zo gidan mijin ma haka zai ci gaba da bibiyan ki bata fahimci cewa a idan aka zo fa gidan aure fa shi sarki ne ya riga mallake idan da ke ake nema mm. yanzu ke ce zaki bibiye shi dole duk da zai neme ki amma dai kuma shi zaki duna mishi ba shi fa sarki da sanan kewa kuma ya rinka kula da ke a matsayin na sarauniya yawwa wannan ku yana bukatar wannan amma ta ga sai ki shigo gida mai gida ya shigo gida mace ba ta leko ta ce mishi a ah, san da zuwa kada bai a ah, tana jiran waye ta ko tun daga kofar gida ya iso falo tana zaune sai ce mishi sannu da dawowa hmm. tana kallon tv ma ba wani babu wannan girmamawa ko kuma nuna kamar tana murna da dawowan shi gida hmm. ba to kika tana nuna wannan sarautar da ta yi a waje hmm. za ta ci gaba da yin shi kenan har a cikin to malam buhari kana jin abin da ta faɗa cewa waɗannan hanyoyin da za a iya bi wurin ganar da ma'auratan ko kuma inda suke yin auren muhimmancin samun tattaunawa tsakanin ma'auratan na kama hangan ya yake ni zan yi magana akan maza ne tsakani ga allah iyaye maza da yawa suna da kurakurai akan 'ya'yansu mu yadda muka taso ana nuna mana ne mahaifi soyayya sai da ya koya mana to ya za ka yi soyayya in za ka je ce maka za ka je yau eh hmm. to kai baka mai an gama kana zuwa nuna na ne hmm. sai ɗauki wani abu sai ya baka ce sa aljihu in ka ji ka bata hmm. ka ga yana koya maka kyauta sannan abu na biyu sai abin da ya shafi zama da namiji a koya mishi zaman aure fa ba zaman nema ba ne irin wanda kuke yi dinnan zama ne yau da gobe to dole ka gina shi akan tsari abin da kasan za ka iya ɗauka ka ɗauka abin da ba za ka iya ɗauka ba ka gaya mm. mata ba ka iya ɗauka kar a yi rayuwar ƙarya ba magana rayuwar ƙarya sannan abu na biyu shine zama da 'ya'yan nan ana koyar da su ma hatta yanayin zamantakewa kai ba wannan ba hatta yanayin abin da ya shafi kuncin aure mm. wallahi wajibi ne kan iyaye kada a bari ya je koya intanet kada a bari duniya ta koya mishi a nuna mishi abin yanzu abin da zai baki maki shine yawancin waɗanda suke yin aure ki ba su sati guda an fara samun matsala sati biyu an samu damuwa hmm. hatta wajen kwanciyar aure an samu matsala ya je da infection ta je da infection ba a san ya za a magance ba ya fara jin haushin ta kuma fara ya yi gumda bakin kowanne ya gumda bakin shi kuma sannan iyaye sukan boye wa hatta yan uwansu ko su ma'auratan misali ta san tana da matsala wani ciwo wanda yake mai matsala ne hmm. mai girman abu ne ba ta gaya mishi ba iyayen ba za su gaya mishi ba sai an shiga tukuna sai ya bayyana shi ma ba zai gaya mata wata matsala kamar cutar da ya saba yana yi ko da saboda da ta ga wani sign ta sanya za a yi asibiti za ta kai shi mm. me ya kamata ta mishi na gudunmawa duk waɗannan tarbiyya ne waɗanda ya kamata a koyar da yara a gida mazaje da yi. Haka tuna mun akan samu maza ma masu fitsarin kwanci a haka kuma ya ki faɗa mata haka aka yi auren. Kwarai da gaske mutum da girman sa ya zo ya same ni ya ce ma malam kaji kaji kaji kaji wallahi ga abin da ke faruwa da ni wani lokaci haka nake kwanciya in yi fitsarin kwanci ce to yanzu ya za a yi magani za ka nema ga yadda za a ga kuma muka yi Allah madaukakin sarki ba shi lafiya ya warke so kin ga irin waɗannan ababe ne wanda yana buƙatar home training ta kowane bangare amma yanzu galibi abokanai ne kawai da dandali da mm. abin da ake kallo na fina-finai mm. shi ke tarmiyatar da mutane shi yasa ba mu da mustaqbal al'umma mu kuma abubuwa suka rikici shirye sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.